الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sace ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdulrahman محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح الألباني رحمة الله عليه a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama tattaunawa game da abin da ya shafi maganganun waɗannan manya-manyan malamai na musulunci malaman mazhabobi guda hudu wanda malam ya koro su kuma bayan ya gama korowa maganganunsu sai ya yi ta'alibi a kai dangane da abin da ya shafi mahimmancin riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma yanda mutumin da ya yi riko da sunna ta ma'aiki to ya yi koyi ne da su waɗannan magabata da ya bi umarninsu ya yi musu biyayya sannan kafin ya zamanto mai biyayya gare su ya zamanto mai biyayya ga farin jakada sallallahu alaihi wasallam to a wannan zama insha Allah ta'ala za mu tashi daga maganar babban malamin hadisi alhafiz ibn rajab alhambali Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato wannan babban malami alhafiz ibn rajab alhambali Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa rubuce-rubucen shi albarka yana daga cikin littafin da ya yi wanda a wannan majalin kusan shi ne na ɗaya littafin sharhin arba'una hadisi duk wani sharhi wanda aka yi wa al'arba'unan nawawiyya wato yana da kyau yana da inganci amma kyawunsa da ingancinsa bai kai bai jami'ar ulumi wal hikam haka al'imamu ibn rajab alhambali yana da kwai littafi wanda ya akan farala fadlu ilmi salafi ala ilmi khalafi wato farala wanda take bambancin da yake tsakankanin ilimi na magabata na kwarai akan ilimi na waɗanda suka biyo bayansu a cike yake zana cewa wato magabata ba a fi su suru ba kai su a ba su surutu ne ba sa yi amma su kuma waɗanda suka biyo bayansu sai ya zamanto suna da kai surutu haka ibn rajab alhambali yana da littafin ad-dulja المحجة في سير الدلجة المحجة في سير الدلجة wato hanya wanda take farakal a cikin tafiyar duhun dare wanda a cikin wannan littafi ya tattauna kan abin da ya shafi aljanna da Allah ta'ala ce wa yudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'maluna wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'maluna da sauran ayoyi wanda suke nuni akan aljanna an gadar muku ita dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama irin hadisin da na Aisha da na Abu Huraira wanda su kuma suka tabbatar da cewa aljanna aikinka bai isa ya shigar da kai aljanna ba mun gane da kyau ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce lan yudkhila ahadan minkum amaluhu janna ba wani ɗaya daga cikin ku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce har kai ya jaka dan Allah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allah wannan illa an yataghammadani Allah bi maghfiratin bi maghfira wannan a bangaren bukhari hadisin na aisha ne a bangaren muslim hadisin abu hurairah ne illa an yi taghammadani Allah bi maghfiratin minhu wa rahmah ce ko ni aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba sai dai in Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube ni da gafararsa da kuma rahamarsa wanda wannan hadisi za mu ga cewa ya nuna cewa aljanna aiki na mutum baya kai shi aljanna amma kuma ga waɗannan ayoyi sun tabbatar da cewa uritumuha bima kuntum ta'maluna sai zama ibnu rajab alhambali a dan wani a yar wannan risala din ya tattauna akan abin da ya shafi wannan matsala din wanda in ka koma kanta risala ce yar karama wanda da Allah in kana da himma baina zuhur wal asr zaka iya karance ta tsakanin azhur da asr zaka iya karance ta har kai wani usur saboda bata wuce safa 50 ba idan ka samu guri mai kyau a nitsaye zaka iya karanta ta kuma larabcin ta ba shi da wahala to da yana da rubuce-rubuce Allah ta'ala ya cikansa da rahama ya yi wa musulunci aiki ibn rajab ya ce falwajibu ala kulli man balaghahu amrun rasuli sallallahu alaihi wasallama ya ce abinda yake wajibi akan dukkan mutumin da umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya iso gare shi wajibi a kansa akan dukkan mutumin da umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya iso gare shi wa arafahu ya san wannan umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu to wajibi ne a kan shi an yi bayyana hulil ummati ya bayyana wannan umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ga al'umma ta ma'aiki wajibi ne idan ka samu hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya umarni akan kaza to kuma kaga mutane sun yi watsi da wannan abin sun mai rukun sakainar kashi to wajibi ne ka bayyana wa mutane cewa wannan umarni ne daga farin jakada sallallahu alaihi wasallama abul qasim wanda saba mishi zai iya janyo mana hallaka zai iya janyo mana Allah subhanahu wataala ya saukar da hukumar shi akan mu wa yansaha lahum sannan kuma ya yi wa al'umma nasiha game da abin da ya shafi wannan umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam idan aka ce an-nasihatu shine ka gaya wa bawa abin da zai zamanto gyara a gare shi ko da a yanzu ba zai mai kyau ba amma dai ka san wannan ita ce mafita idan ya bi wannan hanyar da za ka faɗa mai wannan ita ce mafita wannan wajibi ne akan musulmi game da ɗan uwanshi musulmi lokacin da ya goye ne mushawararsa wajibi ne akan shi ya bayyana mai abin da yake shine daidai ya kuma nuna mai cewa hanyar can idan ya bi ta to ba za ta fille mai da alheri ba mun gane da kyau wannan ita ce annasihatu in za ka yi wa mutum nasiha za ka faɗa mai abin da ka san wannan shine zai zama to ya tsira da shi duniya da lahira ko da a yanzu idan ka gaya mishi za ka zama to makiyin shi amma dai ko wata ran sai ya tana kai maka addu'a kan cewa lalle ka gaya mai gaskiya wanda yana daga cikin haƙƙi na musulmi akan musulmi dan uwansa kamar yadda yake cikin sahihu muslim hakuna guda shida wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa wanda musulmi haƙƙi ne akan dan uwan shi musulmi haqqul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza tansahaka fansah lahu gane da kyau na'am wa ya'muruhum bittiba'i amrihi sannan kuma ya umarci al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bin umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa in khalafa dhalika ra'aya azimin min al'umma wato koda wannan bin umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam koda wannan umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya saba fatawar wani babban malami daga cikin wannan al'umma ɗin ya saba fatawar wani babban malami daga cikin malaman wannan al'umma to ka umarci al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu su bi wannan umarni na ma'aiki su bar wannan umarni na wannan su bar wannan fatawa ta babban malami daga cikin malamai na wannan al'umma fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika wato umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a haƙu an yi azama shine ya fi dacewa ya fi cancanta da a girmama wannan umarni wa yi kutada bihi a yi koyi da wannan umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min ra'ayi ayi mu'azzamin qad khalafa amrahu fi ba'd al-ashiya'i daga fatawar dukkan wani mai girma daga cikin masu girma na wannan al'umma wanda hakika ya saba wa umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin shashe daga cikin abubuwa na musulunci dinnan kuma shi ma ya saba wa ma'aiki dinnan ya saba wa umarni na ma'aiki khata'an akan kuskure ba da gangan bane yi ban gane da kyau duk yanda mai girma cikin wannan al'umma yake da girma din girmansa ƙasa yake da girman ma'aiki din kimarsa ƙasa yake da kimar ma'aiki to da haka umarnin da zai fito daga bakin wani mai girma cikin wannan al'umma din to zai zamanto matubu'i ne abin yi wa biyayya idan ya zamanto wannan umarnin nashi bai ci karo da na annabi ba amma idan umarnin shi ya ci karo da na annabi to za a ajiye mai kayan shi a aikata umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda din girman shi girman shi ƙasa yake da na annabi don mutuncinsa mutuncinsa ƙasa yake da na annabi don ƙimarsa ƙimarsa ƙasa take da ta annabi a wajen mun gane da kyau yawwara mala ya ce wa min huna to daga nan ne ma radda sahabatu sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa man ba'adahum da waɗanda suka biyo bayansu suka biyo lawalinsu suka mayar da martani suka yi raddi ala kulli mukhalifin sunnatin sahihatin akan dukkan mutumin da ya saba wa sunna akan dukkan mutumin da ya saba wa sunna wanda take ingantacciya dukkan mutumin da ya saba wa sunna ya saba sunna wanda take ingantacciya ta tabbata daga ma'aiki to sahabbai sun mai raddi mun gane da kyau ala kulli mukhalifin sunnatan sahihatan yawwa akan dukkan mutumin da ya saba wa sunna wanda take ingantacciya sahabbai a lokacinsu dukkan mutumin da ya saba wa sunna wanda take ingantacciya to suna yi mai raddi din yanda wannan mutum yake da girma da kima a wajensu to suna mai raddi amma raddi na ilimi ba raddi irin na shirme ba mun gane da kyau akwai bambanci tsakankanin raddi na ilimi akwai kuma bambanci akwai bambanci tsakankanin raddi na jahilci wani lokacin za a ga mutum ya kafa kamera in ya tashi zai yi raddi iya shakhasiyar wannan mutumin zai ta caccaka kaga wannan ba raddi bane ilmanci raddi na ilimi shine abinda shi wannan malamin ya tattauna akai iya ita zaka tattauna akai shi ke riga ce ba wuya duk wanda yake da wannan ra'ayi da wancan malami yake kai to ka rushe shi akwai lokacin da yake halitta a faɗi suna na mutum akwai waɗansu su ma ƙa'idodi wanda sai an bi su ne ake faɗar suna na mutum amma a haka wajen raddi kawai ka tashi ka kama to wane ya yi magana za mu mishi raddi ɗaiɗai har guda arba'in na farko dai kaga in yana tafsirin shi baya sa hula kaga yanzu wanda saboda Allah raddi ne da ilimi na biyu a tafsirin shi ba a jamin ruwan sha haka cewa wani lokacin yana magana ma wani za ga an ce baban shi dan kauye ne da sauransu in yana magana ta raddi na ilimi ina ga muka da wani zancen dan kauye ne ya fito daga can asalinsu kaza ne da sauransu ba misalar da ya tattauna ba za ka tattauna a kai tattauna a kan tabar mishi wancan sauran Allah ya gafarta mishi to haka sahabbai suke wa rubbama aghlazu fi raddi ya ce so da dama ma wani lokacin za a ga cewa sahabbai na ma'aiki sun kausasa wajen raddi sun ɗanyi kaushi saboda wanda suke yi wa magana ɗin yana ganin wata magana wanda ta fi maganar ma'aiki kima a wurinsu to sai su nuna mashi tsohuwa a kan maganar ma'aiki ba gudu ba ja da baya mun gane da kyau gashi nan akan wannan yayi lamba ko kultu albani ya ce ni kuma na ce hatta walau ala aba'ihim wa ulama'i wato sahabbai sun mayar da martani ga junansu sun yi wa junansu raddi saboda junansu sun saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko da iyayensu ne waɗannan junan nasu kuma ko da malin su mun gane da kyau haka magabata suke idan mutum ya saba wa sunna ta ma'aiki ba wai shi din bane zaka caccaka a wannan magana tashi da yayi la'alla akwai wanda zai yi irinta la'alla akwai wanda za su yi irinta to sai ka yi raddi akan magana din yanzu duk wanda ya wannan maganar irin tashi zai yi tunanin da shi kaɗai kake ba ka ba suna barantana ya ce da ni kake amma ka ce duk wanda yake kaza ma balu abuwa min ya faru na kaza wa kaza me yasa mutanen da suke aikata kaza da kaza da kaza baka ce wani ba ka san kuma wanda yake aikatawa amma saboda haka a ilmance kamata mutum ya yi raddi kamar rawa dahawiyu fi sharhi ma'anil athar kamar yadda al'imamu bahawi wato ya rawaito a cikin littafinsa sharhu ma'anil athar wa abu ya'ala fi musnadihi kamar yadda abu ya'ala shi ma ya fitar da wannan magana ɗin a cikin littafinsa al-musnad bi isnadin jayyidin wato da isnadi wanda yake kyakkyawa wato malama hadisi don lokacin idan suka ce isnaduhu jayyidun wato suna nufin hadisi ne makabuli وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودة كما عند الإمام السيودي يفرع cikin alfiyarsa fi ilmi alhadith wato walilqabul yuqliquna jayyida malama hadisi suna saka suna zawa da kalmar jayyid su ce isnaduhu jayyid hadithun jayyid lilqabuli saboda cewa hadisi ne wanda yake makabuli ba hadisi bane wanda yake makabuli والثابت الصالح والمجودة تذات تي إسناده ثابت إسناده صالح إسناده مجود تولى دكا نصر إلى قبول نعم رجاله ثقات wato mazajen wannan isnadi amintattun mazaje ne mazaje ne wanda suke jigaggu wanda kowanne a cikinsu ya cancanci a amshi maganarsa an salim bin abdullahi bin umar har zuwa ga salim dan abdullahi dan umar salim dan abdullahi ya ce inni la jalisun ma'abin umara radiyallahu anhuma ya ce hakika ni wata rana ina zaune tare da mahaifina abdullahi dan umar yadda allah ta kara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab ina zaune tare da shi fil masjid a cikin masallaci yana zaune tare da shi a nan masallaci na madina idda a rajulun min ahli shami wadam kawai sai wani mutum daga cikin mutan sham sai zo wajen abdullahi dan umar da ya zo shi fasa'alahu an tamattu'i sai ya tambayi abdullahi dan umar dangane da halaccin tamattu'i shin ya halatta mutumin da zai ibadar hajji yayi tamattu'i ko kuma bai halatta ba idan aka ce tamattu'i shine mutum ya yi umara a cikin watannin hajji sannan kuma ya yi hajji a wannan shekarar ya wanzu a makka ba tare da ya dawo gida ba ko kuma ba tare da ya dawo zuwa yankin da yake kusa da nasu ba irin misali ɗan nijar ya tafi makka a irin waɗannan kwanakin wannan muna cikin zulƙada ko zulƙada wata ne na hajji yana daga cikin watannin hajji to yana zuwa yanzu sai ya yi umara idan ya yi umara bayan ya gama ibadar umara awoyi biyar ya gama ta shi kenan ya tafi a mai samfil ya cire kayansa ya wanka ya saka kayan shi na zama a gida da sauransu ya gudurrukan shi fa idan lokacin hajji yawmul thamin al yawmul thamin na watan zulhijja rana ta shayar da alhazai ranar tarwiya to ya tafi kuma ya harama ta hajji yayi ibadar hajji a wannan shekara to ana ce mai wannan almutamattiu mun gane to sai ya tambaye shi game da hukuncin mutumin da ya tamutu menene matsayin shi ya ce wa abdullahi dan wurin menene motifinsa shi game da abin da ya shafi tamutu ya halatta a wajen su ko bai halatta ba to amma inda a ce yanzu mutum zai tafi umara ya je shi umara a yanzu bayan ya gama umara sai ya tashi ya dawo gida bayan kwana goma hallo ya koma saudiya don akwai wanda su kaya sun taru wanda za ka su mai da saudiya da nijar irin kamar kai da caduwa in gane da cewa in ka ji kudin ka da sauransu kawai kyarkyar ga za ka kira ya to dama gidan ku ta tsare ko kaman kai da dan bardi ko kaman kai da da zandar ko murya kaga in ka dan shafa kaga kana da wata jika goma ta ishe ka kaje ka fai ka tafi to yanzu waɗansu kuma kawai sun mai da saudiya haka nan waɗansu dubai wani za a ga cewa dan sati biyu zai tafi dubai ya dawo mun gane da kyau to idan ya haka nan ya je shi ya yi umara ya dawo kuma ya koma ba a ce mai mutamattu'i saboda dama an ambace shi mai tamattu'i saboda ya ji daɗi ta hanyar saukewa kan shi bulaguro ɗaya saboda wannan kowace ibada ce wanda ake yin bulaguro saboda ita to yanzu ka je kada bulaguro ɗaya ka je tsuntsu biyu da dutse da ka yi bulaguro ɗaya ka yi ibada to sai a ce ka yi tamattu'i ka ji daɗi ka more to da haka akwai buƙatar hadaya a kanka to sahabbai sun yi saɓani kan abin da ya shafi tamattu babansa fatawarsa ita ce bai halitta mutum ya yi tamattu umar ɗan khabbab to sai aka tambaya abdullahi da umar game da tamattu an tamattu bil umrati ila alhaji ya tambaye shi game da tamattu dangane da yin umara a cikin watannin hajji sannan kuma ya hajji a wannan shekara faqala ibn umar hasanun jamilun abdullahi dan umar ya ce ai wannan abu ne wanda yake mai kyau kuma ingantacce ne ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya umarci waɗansu daga cikin sahabban shi sun yi tamattuyi kenan wannan sunna ce wanda take tabbatacciya ba wani abu ne wanda za a ja a kai fa qala fa inna abaka kana yanha an zalika sai wannan mutumin ya ce to ai mu mun ji labari an ce mahaifinka yana daka tsawa game da yin tamattuyi ya hana yin tamattu'i kuma ya ja kunne a kai duk wanda yake ba da fatawa ma da halaccin yin tamattu'i yana ja mai kunne faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce da shi wailaka kai canka fa in kana abi qadnaha an zalika idan har mahaifina umar dan khattab Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mai Allah ya kare yadda da shi idan har ya kasance ya yi hani game da yin tamattu'i وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aikata tamattu'i wa amara bihi kuma yayi umarnin waɗansu daga cikin sahabban shi da su yi tamattu'i idan har ma'aiki ya kasance yayi kuma yayi umarni da ayi tamattu'i fa bi qawli abi ta'khudhu an bi amri rasulillah barin baka zabi da maganar babana zaka yi riko ko kuma da maganar ma'aiki umarnin ma'aiki za ka bi ko ku fatawar mahaifina kai bari in baka zaɓi ba ni ba karka mai do abin kaina eh da wace za ka yi ruku qala bi amri rasulillahi ce ahaba mala abdullahi ce ai maganar ma'aiki ai ta dabanci ce za mu yi ruko ne da maganar ma'aiki da umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za mu yi ruko fa qala fa kuma ne ce to tashi ka bani ruku fatawar da na baka ba ta bace ta abul kasim ce mahaifina shi kuma yusibu ya hudu da haka inda ya daidai muna tare da shi inda kuma ya ci karo da sunna ta ma'aiki sai mu nema mai gafara mu nema mai rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma sai mu aikata abin da ya dace kaga hoyin da ya ba shi yasa in ya zama to wani ya zo ya ce maka kai ya akai ka bada fatawa kai ka san malamin ka ba wannan fatawar ba yake mahaifinka ba akan ta bai ke ka ce to fatawa ce wanda ta zo ta kusan dubu shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu kuma wannan shine Allah ta'ala ce wa in tudi'uhu fahtadu kuma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin idan kun ba baban Abul Qasim to za ku shigo wanda wannan mafhumul mukhalafa shine wa in lam tudi'uhu fala tahtadu idan ba ku bi shi ba to ba za ku shigo ba mun gane da kyau wannan warwa Ahmadu al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam ahli sunna wal jama'a ya rawaito na hawahu kwatamkacin wannan asar din na Salim Maula na Salim Abdullahi gidan Abdullahi dan Umar wa Tirmidhi haka al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi ya rawaito kwatamkacin sa shi ma a cikin littafin sa Jami'u Tirmidhi wa sahahahu al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan wato asar din wa ibn Asakir wato ibn Asakir Muhammad ibn Asakir ya rawaito magana an ibn abizibin daga abdurrahman ibn abizib Allah ta'ala ya ji kansa da rahama qala ibn abizibin yace qada sa'ad ibn ibrahim sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf ya yi hukunci ala rajulin game da wani mutum bi ra'ayi rabi'a ta bin abdurrahman da fatawa ta rabi'a ibn abdurrahman rabi'atul ra'ayi rabi'a ibn abdurrahman yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma malami ne na limawa malami malami ne wanda babba bujimi mai girma wanda yana ga lokacin da ya fita neman ilimi ɗansa da cikin ɗansa ya fita neman ilimi ya baro matarsa dan abin da za ta dinga kasha da sauransu ina ga bai dawo ba sai bayan yaron yana da shekara 27 an tafi neman ilimi aka je sai da aka shekara 27 sannan aka yi gida a san kwaya an tara kaya mun gane da kyau mutumin da ya fita neman kuɗi da Allah ya sawa abin albarka ya shekara 27 ba waya ba komai kawai biya tarawa yake kafa ai zai tara miliyan biyu ko to ya dawo da ita gida to rabi'atul ra'i wata rana sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf ya bayar da fatawa yayi hukunci akan wani mutum da fatawa ta rabi'atul ra'i fa akhbartuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi khilafi ma qada bihi sai na bashi labari game da sunna wanda take ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sabanin abin da ya hukunci din da shi faƙala sa'adun da rabi'ata sai sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf sai ya ce wa rabi'atun ra'ayi ya ce wa malaminsa rabi'atun ra'ayi saboda sa'ad ɗalibin rabi'atun to sai ya zama to shi fatawar da malaminsa ya bada sai ya baiwa wani ita shi kuma ibn abidi ga wani hadisi wanda yana gani ya tabbata daga ma'aiki wanda ya saba wa fatawar ta malaminsa ya saba wa fatawar tasa to lokacin da ya faɗa mai sai shi sa'ad ya ce to ba za mu yi garajen sauka da kan ra'ayin malam ba amma za mu je mu shawarce shi mu to sai sa'ad ya gawa rabi'a ya ce hadha ibn abi dhib wannan abdurrahman ibn abi dhib wa huwa indi thiqatu kuma shi yardadde ne a wajena na yarda da maganarsa amintacce ne yana da ƙwarin hadda sannan kuma adali ne mutumin kirki ne يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به yana zantarwa cewa ga wata sunna wanda ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sabanin yanda kai hukunci da shi faqala lahu rabi'atu sai rabi'atu ra'ayi ya cewa dalibin sa sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf ce da shi fadijta hartu wa madahukmu kadijita harta wa madahu kumaka hukumuka shi hakika ka yi kokari ka bada kokarinka wajen abin da ya shafi kafin ka zartar da hukunci kuma hukuncinka yanzu ya riga ya zartu ka bai wa mutum fatawa hal ya shiri faƙala sa'adu sai sa'adu ya ce wa ajaban abin mamaki ya tabbata an anfuzu qada'a sa'adin wala anfuzu qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yanzu unafizu qada'a sa'adin dan zartar da hukuncin sa'adu sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf in zartar da shi ya tafi shi kenan ya tafi ba zan zartar da hukuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba bal aruddu qada'a sa'adin ibn ummi sa'adin ce bale dai zan dawo zan tayar da hukuncin sa'ad ibn ibrahim wa unafizu qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai in zartar da hukuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato kaga yanda lokacin da ya fada wa rabi'atu rai to gashi wa fatawa ga yanda take shikenan sai ce ya za a yi ta to yanzu tunda dai har kayi kokari ka baza kokarin ka ba wai akan sarran ka bane kai bayan ta kallaci waɗansu dalilai ne da kuma takawa da sauran Allah da sauransu da kuma neman zaɓi a wajen Allah ka bayar da wannan fatawa. Mutum da dai har an yi haka yanzu shi kenan a kokanci gaba. Cewa ne, ce yanzu wannan fatawa ta da na bada an zartar da ita kawai ta tafi haka nan, ai tayar da ita zai. Sai tayar da ita kuma bayar da fatawa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mun gane? فدعا سعد بكتاب القضية فشقه sai sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ya kirayi wanda ya damƙa wannan letter din wanda ya hukuncin a cikin ta yace kai kawo wannan letter din da ya kawo mai ita ya buɗe ta ya karanta fa shakkahu sai kyakke ta ta cira ta wa qada lil maqdi alaihi sai hukunci da wanda aka yi hukuncin akan shi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace wane idan yayi kaza shine mai gaskiya wane ba shi da gaskiya sai hukunci da abinda sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta yi hukunci akai ba haka ya kamata kaga dai wannan yanzu irin mu ne ka yi hukunci ka ba da fatawa sai wani yake gaya maka cewa to ga wani hadisi ko karara sai ka nemi shawarar wani abokinka ko wani malamin ka to ga shi ka hukunci ce to ai ijtihadi kai lokacin da za ka yi to tunda dai wannan magana ta tafi kawai shikenan gafurur rahimun ne Allah shi yanzu kai a kokwanci gaba a gaba sai ka ci gaba da ba da wutar fatawa ka dawo yanzu wannan mutumin da hali ya shirya ka kirawo shi ka zo ka dawo da shi ya ce ka fara tufka da warwara kada shi kawai ta yi Allah shirya shi ce wannan haka ne wallahi ka san mutanen namu yanzu ko ana bada fata wannan aka tada ta yin su kawo har da wata matsala sai ga kuma gobe ya fasa zawa mama ya tambaya din ba haka hukuncin ma'aiki wanda ya tabbata a wajenka ko bayan ka yi hukunci ne kai tsaye to ka kirayi mutumin da ka mai hukunci din ka ce to ga inda matsala din take lokacin da na baka ita wannan hadisin bai bayyana a gare ni ba ko kuma a'a ya bayyana a gare ni amma saboda wato azzakira wani lokaci tana ɗan ha'intar mai ita ce ne zakira ce kwakwalwa ta ta ha'ince ni wallahi na baka fatawa amma ga hadisi cikin bukhari da musulmi wanda tun nan da shekara ashirin mun karanta shi ka sai ga abuja kare ce akar makan lahu a wuce gudu to amma ka ce ka kyale shi ka gyara kujerarka ka gyara rawaninka da sauransu sai da mutu wata an samu kuma wasu an ɗanka ya ba da fatawa ɗin gashi ya kawo ta lambobi alaika cikin bukhari kalkashin kitabu kaza kalkashin babu kaza hadisi na dubu kaza da kaza da kaza da kaza shi ko mutumin da gaba fatawa ɗaya na da bukhari ya je buɗa gashi nan hadisi karar tamkar rana lokacin azumi ce ah ya masu malam wani kenan dai kawai su iya rauni suka iya ɗaurawa to daga ranar zai maka malam mai rauni to haka suke yi magabata kuma suna yin raddi kaga yanzu wannan shi malamin sa ne wadanci shi kuma wancan mahaifinsa ne wanda kowanne daga cikinsu yana da girma a wajenka mahaifi yana da girma malam yana da girma to amma aka yi magana a kan doka ta ma'aiki to din girman su ajiye su ake a gefe ba don ba su da girma ba girman nasu ne yasa aka ajiye su a gefe saboda abu girman mai girma din mun gane na'am la bughdal lahu ba wai saboda kyamar wannan wanda za su yi mai raddi bane suke kausa samu shi harshe a'a saboda haka ya dace akwai mawqif shi yasa al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yace idza qila hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmun fata fi ghairi mawdi'ihi jahl idan aka ce wa da kai hakuri ka ce hakuri ma guri gare shi hakurin mutum ba a gurin da ya dace ba wannan jahilci sunan shi kana tafiya akan titi wani ya sha shorisho da sauransu yana ma ya zo ya kwaɗe ka da mari haka za ka ce wani ka yi hakuri ka ce to shi kenan to ai ya ga hanya wata ran hal gidanka zai zo ya kwankwasa ka fito ya kwaɗe ka da mari ya wuce to amma ya ganka da sayar bukhari a hannu shi kenan ya ɗan yi kurɓe-kurɓen shi ya ga wancan 'yan fada ne wanda ya san 'yan masarci ne in ya je ce taba daya a ciki to ya dai a ɗauke shi a sumi amma kai yanzu ga kanan yana ganin ka mashar mashar ka zo da jallabiyar ka da hular ka kana tafiya ya zo ya dan tankade ka a kafa da aka ci haba aka rubuka ka dinga gani mana ya ce kai sai ka ce wannan ya kwaɗe ka da mali to ka ga haka baka hakuri kuma ka hakura irin nan kuma ka san cewa kai ma din ma ba zai daina ka ba kai ka hakura nan ka cuci kanka da wannan ka bashi alamar da kuma gaba zai daina ka zai zama to mahaukaci ya maka wurja wurja kaya ka tsorata a gami na farko to ya gama da kullum ya ganga kai ne kuma wanda ke shi daga nesa zai raka zaka ka eh kai nake ya kaya to shi yasa haka ne akwai lokacin da ake ɗaya kafa akwai kuma lokacin da in tura ta kai bango ɗaya kafa ɗin ba shi da amfani ba shi da amfani in mutum zai zo shi ya yi ta tallar hajar shi wanda kai ka san hajar nan akwai kuba a cikinta ai kai min babu aula ka zo ka kai tallar hajar ka wanda kai ka san a nan lafiyar take a nan waraka ɗin take waccar cuta ce in aka ɗauke ta na'am bal huwa mahbubun indahum bal bari dai huwa mahbubun indahum wato shi wannan mutumin da za su yi mai kaushi wajen mayar mai da martani abin soyuwa ne a wajensu suna son shi mu'azzamun fi nufusihim sannan kuma abin girmamawa ne a cikin rawukansu suna ganin kimar shi da darajar shi lakin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahabbu ilaihi sai dai duk yanda wato son su ga malaminsu son su da mahaifinsu son su ga mahaifiyarsu san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama jakadan Allah shine mafi soyuwa zuwa gare su saboda kuma wannan shine abin da aya ta cikin suratul tauba ta tabbatar kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin wato ayar Allah ta'ala ya zano waɗansu abubuwa guda takwas waɗansu mutane masu kima masu daraja a wajenka to Allah ce idan har ka fifita su akan Allah san su yafi san Allah a wajenka san su yafi san manzon Allah a wajenka kuma yafi san san su yafi san yaki na ɗaukaka addinin Allah a wajenka Allah ce fatarabbas kudan jira kudan dakata hatta ya ati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin sai Allah ta'ala ya shirye ya rufe ayar da cewa Allah baya shirye da mutane fasikai saboda nuni akan cewa dukkan mutumin da ya fifita san mahaifansa ko ƴaƴansa ko matar shi ko family dinsa ko kuma gidansa ko kuma kasarsu ko kuma kasuwancin shi ko dukiyarsa akan san annabi to wannan yana iya fitar da shi daga musulunci kun gane da kyau shine a ce shine ne yace lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahabbu ilayhi sai dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine mafi soyuwa zuwa gare su wa amruhu fawqa amri kulli makhluqin lakin rasulullahi ahabbu ilaihim wa amruhu wato umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fawqa amri kulli makhluqin sama yake da umarni na kowane abin halitta duk mutumin da halittarsa ce aka yi duk wani bawa wanda yake makhluki umarninsa kasa yake da umarnin ma'aiki alaihi salatu wassalam fa idza ta'arada amru rasuli wa amru ghairihi fa amru rasuli aula an yuqaddama wa yuttaba'a yace idan ya zama to umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da umarnin waninsa an samu cin karo da juna ga umarnin ma'aiki ya yi gabas ga umarnin wani ya yi yamma a gare ba zai yi ba an ce maka ka yi gabas kuma an ce ka yi yamma ba zai yi ba a lokaci ɗaya ka yi in ba irin na irin na dokin na ibrahim kai su ba za ka kasance bi karnin bi fardin mukbirin mudbirin ma'an mun gane to in dai ba irin wannan za ka kasance ba an ce yi gabas kuma sai wani ce ka yi yamma ka gane duk ta kare ɗaya za ka zaba an samu cin karo da juna inda wani ce maka ne ma ka yi gabas wani ce to ka yi gabas maso kudu wani ce ka yi gabas maso arewa ka ce to bari in bi dai gabas din kowanne dai in dai gabas din da yawan da zan ce kowanne dai gabas din ne na mun gane da kyau to idan ya zama to umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da umarni na waninsa an samu cin karo da juna to fa amrul rasuli aula an yuqaddama wa yuttaba'a wato umarni na farin jakada sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi dacewa da a gabatar da shi akan umarni na kowane mutum sannan kuma shi ya fi dacewa da abi sama da umarnin kowane mutum wala yamna'u min zalika ta'azima man khalafa amrahu wa in kana maghfuran lahu wato hakan din baya hana girmama wanda ya saba wa umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakan din ba wai yana nuni akan cewa ba ka watsa wannan mutumin da ka buga magana shi ka watsa mai kasa ido yanzu da aka ce ga wata fatawa ta al-Imam Abu Hanifa amma ta ci karo da hadisi sai ka ce mu muna tare da hadisi maganar Abu Hanifa Allah ji kansa da rahama Allah ya gafarta mai anan ba ma tare da shi to baya nuni akan cewa ka wa- ka ɗauki ƙasa ka watsa mai a fuska ka ce baka tare da shi wato kusakure gare shi da yawa mun gane da kyau ba haka yake nufi ba shi ne ce wannan ɗin baya hana cewa kuma ya zamanto ka girmama shi wannan wanda umarninsa ya saba wa umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa in kana maghfuran lahu ko da ma cewa dama shi dan abin gafartawa ne an gafarta mai laifinsa qultu bal huwa ma'jur sai ba wai zance an gafarta mai ba ma ake magana yana da kwai lada yana da lada bayan shi din maghfurun lahu ne kuma ma'jur ne har saboda fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Amr ibn al-As wanda yana cikin sahih Bukhari yanzu sallallahu alaihi wasallama ya ce idan hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wato idan alkali ya zartar da da hukunci fajtahada kafin ya zartar da wannan hukunci din sai da ya iya kokarin sa ya bazama kokarin sa sannan kuma ya fitar da natija daga karshe ya fitar da sakamako wani shine mai gaskiya wani baya da gaskiya fa asaba sai ya dace da daidai wani lokacin alkali hukuncinsa yana dacewa da daidai wani lokacin kuma saboda mutane kala-kala ne akwai wanda ya iya zance akwai kuma wanda shi kuma bai iya zance ba akwai wanda ya shiga bariki akwai wanda bai shiga bariki ba to idan rikici ya haɗa mutumin da yake wannan shi dama ya sha shiga irin waɗannan cakwakiya da ya sha zawa gaban juju ya sha zawa gaban wannan an tsera shi ya yi magana ko karkarwa baya shi ko da tun da yake ba zancen gurin juju ba ko limamin unguwarsu ba a taɓa kai shi kure shi ba a taɓa ba ka taɓa baje an cewa unguwa ma an yi ca ca ca da shi yanzu kawai sai rikici ya shi da wannan mutumin sai kotu ta kasu shi wacce aka ce tashi ya yi magana kuma an san shi ne ba shi da gaskiya ya tashi ce ranka ya daɗe Allah ƙara ma lafiya da nisan kwana da sauransu amin da sauransu a kare wannan mutumin ranka ya daɗe kusan shekara biyar da bina da kaza da kaza da kaza da kaza to na rasa yadda zan yi da shi ne yanzu kawai da ya ƙarshe wata gona ta kawai ta ya tashi ci yanzu bayan ya gama shi shi kenan an rubuta ya ce to kai ta shi kai magana ce in ya sallama aka amsa shi kenan kawai ya hushe da kuka bayan da iya zama kuma ya raga karkarwa a ce sai ta gajen magaricin ba na magaricin to kaga anan saboda alhakim anan ya kallace zahir shi wannan Allah ya bashi fasaha kuma ya gwanace dama da ƙarya shi ko wannan bai iya ba bai saba bayin magana a cikin jama'a sai zama to shi ne mai gaskiyar amma kuma ba magana ba baki in waɗannan za ka yi ta gani da wani can shi alhajin birni ne ya san abin da yake gudana a cikin birni yana da jujuwa ne yana da kwai lauyawa ne yana da kaza yana da kaza yana da dogon hannu shi ko wancan ɗan ƙauye ne kuma rikici ta haɗa su ɗan ƙauye shi ne mai gaskiya amma shi bai san ba abin da yake gudana a cikin birni an zo kuma bayan da iya kuma dan da mu shake shi a cika tagarra a ce kuma kai wasa ya kaje kurkuku kai kwana uku hukumatan alaihi kenan to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idan alkali ya yi hukunci kafin ya yi hukunci din ba wai kawai zahiri ba kaɗai ya gani sai da ya bazama ƙoƙarin shi saboda ya gano mai gaskiya akan wanda ba shi da gaskiya sai kuma ya dace da bakin zane din to yana da kwai lada guda biyu ladan ƙoƙarin nan da ya bazama da kuma ladan daidai da ya dace وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد idan kuma yi hukunci bayan ya bada makokarinsa sai ya zama kuma ya dace akan kuskure ba daidai hukuncin nan ba irin lokacin da rikici ya hada wata mata mata ne guda biyu rikici ya hada su da juna kowace tana da ɗa sai kirkeci ya zo ya tafi da ɗan ɗaya daga cikinsu babba ce da ƙarama to dan babban ne kirkeci ya kama ya tafi ya ce yanzu da suka zo ita karama ga ɗanta nan ita babba ɗanta baya nan gashi nan an ja shi an tafi da shi an cinye shi to sai karama za ta ɗauki ɗanta sai babba ta ta ai ɗanta ne ta ce kura ta ce kyalkeci ya tafi da ɗanki ba ɗana ba ne suka yi rikici da ƙarshe suka tafi wajen annabi dawuda da aka je wajen annabi dawuda alaihi salatu wassalam annabi dawuda bayan sun zana mai zance ce ke yanzu ya kallaci yarinya ya ce ke yanzu wannan za ta miki karya wannan babba za ta tashi daga ciki ya ce ɗa na babba ne ya ce a ba ta ɗan ta sulta bayan sun kamo hanya suna fitowa sai ga annabi Suleiman alaihi salatu wasalam yaya ne aka yi suka zana mai zance ce inda ya rabu gan shi da ya amsa gan shi ya ce ai kai guda koyi ko a raba shi gida biyu kowa a bata rabi saboda dai matsala din nan ko ta a wasu sai babba ta ce da aka yi haka ma da an huta sai karama ta ce a ɗanta ne ranka ne da aka rabu kala yar habu kallahu wa bulha a bata shi ɗanta ne ya ce wannan babban ba ɗanci ba ne wannan kenan ke ɗanci kura ta cinye yanzu aka ce a yanka wannan kin san dai mutuwa zai yi shi kenan da ke da ita kun yi asara baka ba bihi da sugura ya ce na karama ne karama tana ganin ɗanta da rai ba za ta yadda ba a yanka shi ita kuma babba ta ce yawwa in aka yi haka ɗin da an huta ita ba za ta bi da bari ba ba zan bi ta ba kowa ta yi da rabi to hal ya hukumu da hakimu bil qara'in akwai qara'in wanda za ka kalla a matsayinka na alƙali ba wai daga an zo an zana zance ba za ka wannan shi yasa na daga cikin qara'in da ake shi ne in kai zance yanzu a sake kira ka ka maimaita shi da sauransu to lokaci in zance shirya shi ne kai akai tsaye da ka shirya shi aka sake kira ka to shirya shi ne za ka yi a kai tsaye zai zama an gane wancan ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza a cikin shi a wannan kuma ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza akwai abubuwa da dama wanda wato masu hukunci Allah ta'ala ba su irin wannan hikima din wani lokaci cikin magabata su wani ya bai wa wani kuɗi ramci kuma maganar da suka yi da shi a wajen wata bishiya ce cikin daji ne suka yi maganar da shi daga shi sai shi ya amshi kudin nan yanzu sai ya ki bashi kudin nan sai ya kashi kara da ya kashi kara ya zo shi ya ce a shi bai san bai na bin shi ba shi ce a shi wanda ya kawo kara sai ce shi ya bashi bashi a wajen bishiya kaza a cikin daji take bishiyar nan shi kuma wanda aka bai bashi ya ce a ba a yi haka ba ba su taba fita daji da shi ba har ya ce ya bashi ramce kuma hal a cikin daji hal a wajen wata bishiya shikenan sai shi alkali ya kallaci wanda ya kawo ya kawo kara ya ce kai ka san bishiyar yanzu ka iya kai mu ita eh wanda ya ka kara ce kware kwa na san bishiyar ya hada shi da mutum ce to ku je ku je da nuna maka bishiyar ku dawo kenan sun tafi ana tafiya ana tafiya ana tafiya can shi kuma wanda aka kawo karar shi yana zama a share da sai alkali can da aka jima sai ta yi wala sun jima ma ba su dawo ba sai shi wanda aka kawo karin ya ce a yanzu ba sai isa wajen kaga zai ce yanzu ba sai isa wajen eh ya kawo kan shi kenan tun da ya ce yanzu ba sai isa wajen tana da nisa kenan ya sa abun to haka irin waɗannan abubuwan mutum ya zama yana da kwai wani akwai yana ga cikin aburukul hukumiya na a siyasatu shari'a fi fi fi turukul fi fi turukul kuma ko wani abu makamancin sa littafi ne mai kyau na ibnu qayyim wanda ya kawo misalai da dama da kuma abubuwan da ya da ya zama to waƙi ne ya afu a zamanin ali ibn abi talib wani ya zo da wani shi dayan shi ma bashi ne da ya hada su dayan ya zo da shi kawai da ya ci bashi ya ci bashi ya ci bashi shi ya koma kurma kuma aka bi shiga shi kenan aka zo wajen alkali shi mai magana mai wanda yake da kuɗi a gurin wani yace ya ci bashi na ne amma kuma yanzu ya ƙi magana ya ce to aka daddaba shi kai kai kawai yake haka kawai shi zancen bebe ya kawai sak shi bebe ne ba ruwan shi kawai ya fuska a cikin jama'a can da aka jima Ali ibn Abi Talib ya ce to ai akwai bambanci tsakankanin jinin bebe na kan harshe da jinin mai magana harshensu shi wanda yake magana jinin shi daban ne kalan shi daban ne shi kuma wanda baya iya magana da harshe jinin shi shi ma daban ne a kirawo shi a tsaga harshe a ji a ina jiran kai da ni kaga irin wannan ai kaga alƙalai wasu sun kama jiki shi yasa Umar da Abdul Aziz Allah ya ji kansa da rahama yake cewa tahaddathu lin nasi aqdiyatun bi qadari ma ahdathu min al-fujur kwarai wannan hadisi bukhari da muslim da waɗansu su suka fitar da shi na'am bal yace bari dai zalikal mukhaliful maghfur lahu wannan wanda ya saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda yake abin gafartawa a gare shi la yakrahu an yukhalafa amruhu baya kyamar a saba wa umarnin shi baya kyamar a saba wa umarnin shi idan zahara amrul rasuli sallallahu alaihi wasallama bi khilafihi idan dai saba idan umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da abin da yake doke da shi na sabanin abin da shi ya bada fatawa a kai dukkan waɗannan malaman ba wani wanda yake kyamar ka ƙi bin umarninsa saboda bin umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Kultu albani yace nace kaifa yakrahuna zalika ta kaka malaman musulunci za su kyamaci mutum ya bi sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bar maganar su wanda ta saba wa sunna din wa qad amaru bihi atba'ahum kama marra hakika alhali sun umarci mabiyansu da bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda ya gabata a baya huce a baya wa aujabu alaihim an yatruku aqwalahumul mukhalifata lis-sunnah sun wajibta musu sun wajibta a kan ɗalibansu su bar dukkan maganganunsu wanda ta saba wa suna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam bal bari dai inna shafi'iyya rahimahullah haƙiƙa al'imamu shafi'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a mara ashabahu ya umarci sahabban shi an yunsibu an yansibu as-sunnata sahihata ilaihi su jingina sunna wanda take ingantacciya zuwa gare shi lokacin da ta tabbata ko da bai ba da fatawa da ita ba ya ce dukkan abin da ya tabbata kullu ma tsabata fa huwa mazhabi inga da kyau idan sahha alhadithu fa huwa mazhabi walau lam ya'khudh biha ko da bai bayar da fatawa da ita ba wannan sunna dan a lokacin yana dare au akhadha bi khilafiha ko kuma ya ba da fatawa da sabanin wannan sunna din to a ce wannan sabanin sunna da ya ba da fatawa da shi ba ita ce fatawarsa ba fatawarsa ita ce abin da wannan sunna ta tabbatar walidhalika saboda haka ne ma lamma jama'al muhaddiqu ibnu daqiq al-eid rahimahullahu ta'ala al-masail allati khalafa madhhab kulli wahidin min al-a'immati al-arba'ati al-hadith lamma jama'al muhaddiqu yayin da babban malami mai tabbatarwa mai ta haƙiƙi shine ibn da Eid Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yayin da ya tattara almasaila wato mas'aloli allati khalafa madhhabu kullu wahidin wanda madhahabar kowane daya min al-a'immatil arba'ati daga cikin waɗannan limamman guda hudu khalafa al-hadith as-sahiha fiha infiradan wa ijtima'an fi mujalladin dakhmin wato wanda mazhabar kowane ɗaya daga cikin waɗannan malaman nan guda hudu ta sabawa hadisi wanda take wanda yake ingatacce imma dai infiradan wannan mazhabar ita kadai ce ta sabawa wannan hadisi ko kuma a'a mazhabobin gabaki ɗayan su su riko da wannan hadisin ba kuma wannan hadisin ya inganta ya tattara waɗannan mas'aloli din fi dakhmin fi mujalladin dakhmin a cikin katon littafi idan aka ce mujalladin dakhmin shine katar littafi irin ba irin wannan kananan ba irin littafin da zai kai kamar mujal zai kai kamar safaha 700 800 wannan safaha dubu katar littafi irin takribu tahzib mai kananan bugo shi ma wani lokacin takribu tahzib za a gan shi manya manya juz'i guda wani bid'atu mujtahid qala fi awwalihi sai ya faɗa a farkon littafin yace inna nisbata hadhihi al-masaili hakika jingina waɗannan mas'alolin ila la'immatul mujtahidina zuwa ga waɗannan limamai waɗanda suka bayar da matukar kokarin su wajen yi wa addini na musulunci aiki haramu jingina wannan mas'alolin zuwa gare su haramu ne bai dace ba saboda sun yi tabarru'i sun barranta daga wannan mas'aloli tun da ransu sun ce in dai hadisi ya inganta shine fatawarsu wa innahu yajibu alal fuqaha'i al muqallidina lahum ma'rifatuha wato hakika sanin waɗannan matsaloli yana wajaba akan malamai fakihai wanda suke wato masu biyayya ga su waɗannan malaman su san wannan matsaloli li Allah ya azuha ilaihim saboda li Allah ya azuha ilaihim saboda kada waɗannan malamai su jingina wannan fatawoyi zuwa ga su waɗannan limannai mun gane da kyau wato littafi ne wanda yake babbai amma littafin ba ni da shi kuma ban yi tsinkaye a kan shi ba Allah tun da ya faɗa a nan yadda littafin yake ɗauke da shi shine farko ya ka wannan magana ya ce haramu ne dukkan fata wannan da ka gani a cikin wannan littafin ƙatu ta malaminka al'imamu abu hanifa kuma mun kawo hadisi a ƙasa wanda wannan fatawa tashi ta saba wannan hadisi din to haramu ne ka ce wannan fatawa ce ta al'imamu abu hanifa mun kawo maka ne saboda tunatar da kai da kuma na bahattar da kai haka idan ka ga magana ta al'imamu malik ya sauka ƙasa ya kawo hadisin da ya ci karo da ita to haramu ne ka jingina wannan maganar ga al'imamu malik abinda za ka jingina ga al'imamu malik shine wannan sunna din haka al'imamu shafi idan aka kawo maka maganar shi bayan ya sauka ƙasa ya kawo maka hadisi wanda ya ci karo da wannan magana tashi to haramu ne ka yi riko da wannan magana tashi ka nuna cewa ita ce maganar shi za ka ajiye maganar shi ka ɗauki hadisin nan ka ce kuma ita ce fitowar shi fa yakzibu alaihim idan suka yi haka sai su yi ta sheka ƙarya akan malaman saboda sun barranta su ma daga wannan kin fatawa din in dai hadisi ya tabbata ita ce fatawarsu ba sa tare da fatawar da ya zama to ta ci karo da hadisi yana ga anan ya kamata a ce mun kwana Allah ya kai mu a karatu na gaba sai mu tashi da kan tarkul atba'i ba'd adwa da immatihim ittiba'an lis-sunnah ko abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk